Mai sauraro barka da wannan lokaci, mu barka da kasancewa da shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Idan mai sauraro na biyar da shirin ciwon mace a makon jiya Hajiya Halima Kyari Joda ta koro bayanai a game da irin kalubalen da bata yi hangen su ba ta kama aiki a matsayinta na shugabar karamar hukumar shi wani abu dama in ba an je an gani ba za a tabbatar ba na yi godiya kamar a gidana za a yi wa bohol ɗin saboda yadda abin ya dame ni to kafin a kai wannan garin akwai wani gari su kuma suna da bohol amma bohol ɗin ya ɓaci su ma kazalika ɗebowa jiki suke su taka su tafo wannan kwazazzaban su ma su shiga da su da dabbobin su su ɗebo ruwa mai girma gwamna ya ba mu abin da zai ba mu ya ce maza tunda akwai wa'annan na kusa ɗin su kuma a je a gyara musu muka zo aka gyara bohol ruwa ya bulbula su wannan nagarin sun samu sauki amma har yanzu wa'yancan din suna da ɗan amalanken su sai su tattara sai su zo wannan bohol din su ɗebi ruwa su koma garin su a hakan masu suna ganin ya zo da sauki wannan kin ga shi ma yana ɗaya daga cikin irin kalubalen da ba za ka san cewa za ka je ka tattace to daga nan za mu dora a yau inda za mu fara da bayanan Hauwa Bala Gaidam. A yi sauraro lafiya. a bayananki kin nuna cewa ana furtawa mata zaurawa munanan kalamai ta yaya za su iya rage raɗaɗin irin waɗannan kalamai. An don yana da kyau mutane su fahimci cewa shi fa rayuwa ba wai ko me kaza na kanka za ka same shi ba. Dole ka dinga sa ranka za ka iya samun opposite na abin da kai kake so wa ranka. So sai ka shirya masa idan Allah ya baka opposite na abin da kai kake buri ko kuma kake lissafin sai um, ka ɗauke shi da ƙaddara kuma kai haƙuri Allah sai baka uh, ladan haƙurin annan kuma wai shi fa zafin nema baya kawo samu shi komai na rayuwa haƙuri ake kar ki ce wai auren ki ya mutu kina da ƴaƴa zaki san yadda ake ci da su no Allah da ya halice su shi zai ci da su kuma ya san da zaman su kuma in kika yi haƙuri kika yi tawassali kika ci gaba da addu'a sai kiga Allah ya buɗe miki wata kafa wanda ke ma baki tunanin shi ba kuma mutane da suke waɗannan abubuwan ya kamata a fahimci cewa babu mutum da za su ta yi aure har ta fita sai dai idan har Allah ya kaddara haka din ne to yana da kyau a ce mu ma mutane da muke kewa da ire-iren waɗannan mun sassauta mu da kuma yanayin mu'amalan mu da yanayin maganganunmu akan irin waɗannan matan. Hajiya a gare ki yanzu duk inda aka ce akwai hatsaniya to lallai da matasa ake amfani. dama duk inda ka samu mutum yana zaune ba abin da yake yi sai dai shi a nema a bashi to lalle ka tabbata wannan akwai iblis a kusa da shi kuma sannan akwai wani abu da mu ya kamata har ila mu ci gaba da koya wa mu kamar yadda mu suka mana sai ka ga yaro ne gidansu bai kai ya kawo ba amma in ka dubi takalmin kafarsa sai ki ga abin ya baki mamaki ya fi karfin ubansa ya saka balle shi to wannan kuma yana tattare ne da ya gani to ka gani wayancan gidansu da akwai an nemi su kayan da ya kamata masu tsada kai ma ka ce tun baka kai gurin baka ce sai ka saka kaya mai tsada iyaye ko kana da hali a matsayin yaro ka saya masa kaya mai kuɗi daidai da shi ka ce kayan da zaka saka shi zaka wa yaro dan tausayin kanka da kanka ɗuma a matsayin ka na iyaye dole ne sai ka koya wa yaro yadda zai ji tausayin ka idan ka koya masa wannan ya tashi da shi ba za a zo a samu duk an gurɓace yadda yanzu ƙasar nan ta gurɓace 'yan ta'adda ba amma ka sake ka bar yaro yaro sai abin da yake so sai abin da ya yi. wani ma har ka ga tukunya ma bar gidan yana ga shi ya fi karfin wannan gidan nasu sai ya je ya rabe a jikin ɗayan masu kuɗi ka neme shi ma ka rasa yana ta me kawo haka sakaci ne da ba ma ba da horo a yaran mu kuma an ce bishiya tun tana ɗanye ake tankwara shi to wannan bishiyan in ya riga ya zakale to ya zakale shi bai tsaya Ya yi karatun a daidai matsayinsa ba na ɗan talaka ya je yana bin ɗan mai kuɗi ɗan mai kuɗi wataƙila ma shi an wuce da shi ƙasar waje shi kuma shi kenan shi ma yana so ya yi je ya kama hauka a mutane. To wannan tambayar taki ce amna. Ta yaya waɗannan matsaloli da ake fama da su na tsaro musamman game da sace-sacen ɗalibai a makarantu zai shafi irin ayyukan da kike aiwatarwa A hakikanin gaskiya wannan matsala zai iya jawo gagarumar ci baya ga karatu ga ya mace musamman idan muka yi la'akari cewa yanzu ne ake faman fafutuka ganin an jawo hankalin mata da iyayensu su yarda su karatu na zamani kuma su ma su shigo a dama da su. Kuma idan har muka duba muka ga yadda abin yake tafiya saboda misali akwai program da muke yi na sa yara a makaranta musamman mata. To muka mukan sha wahala matuƙa kafin mu jawo hankalin iyayen su yadda su bari 'ya'yansu su yi karatu. Kin ga idan har suna ganin ire-iren waɗannan abun za su ga kamar cewa oke to ga abun ma sakamakon ma da yake biyo baya. Gaskiya muna kira ga gwamnati da hukumomi da su taimaka su ƙara dadarcewa akan ƙoƙarin da suke yi na ganin cewa an daƙile wannan matsalan domin a bawa mutane ɗalibai mata daman komawa karatu da kuma yin karatu da wannan ba mata kaɗai ba har mazan matan da yanzu idan misali mutum ne kamar wanda dama da ƙyar aka bari ya karatu ko kuma dama shi yake fafutukan nema wa kansa to kuma aka zo aka samu irin matsalan nan the first thing that will come to his mind is um, to tun da dai yanzu gashi nan ana ta faman nan kawai da dai in sa investing kuɗi na abin da ba zan iya samun benefit ba kawai gwanda na kama wani abu na da sauransu so gaskiya ba ƙaramin ci baya bane hajiya ina mafita To wannan al'amari a gaskiya yana ba mu takaici barin ma mu iyaye. Ya za a yi ka kai ɗanka makaranta? A je kawai yansu 'yan banza su je su kwashe shi. Su yaro ya dawo a galabaici wani ma ba zai dawo ba. Wani ma ko gawansa ba za ka gani ba. To wannan dole ne a haɗa ƙarfi da ƙarfe. Ba za a bar federal gamman ita kaɗai wai ta kawo jami'an tsaro saboda su yi wannan ba. A'a mu iyayen ma mu ma jami'an tsaro. Sai mun taya su. Ba 'ya'yan da ka haifa ba. Har jikokinka dole sai ka zama mai sa ido a kansu. Kana bin ciki me suke ciki yaya aka yi ka tabbatar ɗanka ya kwana a gida ka tabbatar in ɗumame ne aka yi sai ya ci kar ka bar shi ya tafi gidan wanda za su so ya kwai kai ma Allah zai kawo lokacin da naka zai samu shugabancin nan a za a samu adalin shugaba amma sai ki ga lokaci mabiyan sai ki gani ko kuma in ce wanda za su ba da shawara za su bayar daidai ba kai kana da niyan ka yi za yi aiki za ka taimaka ba ma sai ka samu a ciki akwai yan ɓata gari to wannan din dole ne mu tsaya fi sabilillah kuma mu mu san cewa za mu koma ga ubangiji mu kuma za a tambaye mu amna kin yi bayanin koma baya da za a iya samu kamar wasu irin matsaloli a matsalar za ta iya haifarwa gaskiya zai jawo matsaloli ta fanni daban-daban idan misali yanzu muka yi la'akari da cewa matasa sun ji tsoron zuwa karatu hakan yana nufin abubuwa da yawa misali yanzu yadda muke ƙoƙarin ganin mata sun karanci aikin da ya shafi lafiya da sauransu saboda taimaka 'yan uwansu mata. Da ire-iren waɗannan sace-sacen ɗalibai zai iya sa su ji kamar barasi ba saboda ga halin da ake ciki. To rashin zuwan su karatun kuma ba ƙaramin koma baya zai kawo mana ba. saboda zai zamana cewa ba a sa cimma wannan buri ko manufa da ake so a ga 'ya'ya mata sun karanci ilimi na lafiya don su taimaka 'yan uwansu mata musamman wajen haihuwa kin ga anan ma mun samu ci baya ko a fannin aiki na lauya ko kuma wani abu duk dai wani fanni da ake ƙoƙarin a ga an samu mata a ciki don su taimaka su ma za a samu ci baya saboda duk inda aka ce an dakile karatu to daidai yake da dakila duk wani ci gaba da zai iya tasowa gaskiya kuma haka lallai zai iya taɓa um, hatta tarbiyya a cikin gida zai iya taɓa zamantakewa na aure zai iya taɓa duk wani fanni na rayuwa kasuwanci da sauransu saboda yanzu uh, ilimi ne ke koyar da komai yanzu idan baki da ilimi zai yi wahala ke rayuwa yanzu ko da kasuwanci da ake yi ne da yanzu in baki da ingantaccen ilimi na kasuwanci ma ba za ki iya ba so kin ga kenan a nan karatu yana taka muhimmiyar rawa rashin sa kuwa zai kawo ci baya sosai so wannan matsala ne gaskiya da take buƙatan a duba kuma um, a sake ƙara himma a kai a yi ƙoƙari wajen ganin an daƙile ta. To hajjiya gare ki, ko suna ganin cewa rashin samar da ayyukan yi ga matasa ke haifar da wannan za a dinga nasiha ne sosai ana wayar da kan al'umma a wayar da kan iyaye saboda su ba da tarbiyya na gari a 'ya'yansu kan su ba su haka kara zube ko ba komai ba lalle ba ne dama kowa zai yi aikin gwamnati tun da farko da maka fara nuna wa ɗanka ba gwamnati za ka dogara a kai ba. Wayannan ƙananan ƙananan sana'a ka sa ɗanka a ciki. Sai ka ga sana'ar gida watakila dukanci ne a'a makera ne a'a hawa ne sai ka ga. ba za su sa 'ya'yansu su yi tare ba ai ko yaro ya je shi karatu in ya dawo gida to ka jawo shi ku zo ku riƙa yi yana gani shi ma zai samu abin yi in yaro ya tashi da neman na kansa ba abin da zai kai shi ga ta'addanci a ta'addanci aikin banza ne kuma ga mai zaman banza to mai duka-duka a nan za mu karke shirin a yau idan allah mai kowa mai komai ya bamu iko za mu dawo da wani sabon shirin ciwon mace yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu lafiya.